Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a VOA Hausa da tukwam ko sashen Hausa da tukwam. Ga sauraron a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu tashoshin FM kamar amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku salama a shirye-shiryenmu na musamman da muke ci gaba da gabatar muku da su a nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai a dalilin annobar coronavirus. Shirin wanda cikinsa za ku ji halin da ake ciki game da batun hajjin bana a tarayyar Najeriya. A da magaran kuma wata kungiyar fararen hula da ake kira Rotabu ce ta shirya wani taron faɗakarwa game da matakan kiyaye cutar coronavirus akwai shirin kowa bar gida da kuma sharhin jaridun Nijar amma dukkaninsu da ma wasu za su zo muku ne bayan labarun duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kirarin cewa an siyasantar da batun annobar cutar coronavirus. Kana rashin shugabanci a duniya don yaƙi da annobar ya fi zama babbar barazana fiye da ita kanta cutar ta COVID-19. a jiya litinin daraktan hukumar ta who Dr. adhanom ghebreyesus ya faɗa a wani taron gwamnatoci na ƙasa da ƙasa da aka yi ta kafar talabijin a dubai cewa duniya tana matuƙar buƙatar haɗin kan ƙasashe da kuma goyon baya siyasantar da annobar ya wuce gona da iri tedros ya jaddada cewa babbar barazanar da ake fuskanta yanzu ba wai kwayar cutar ba ce illa rashin haɗin kai da jagoranci a duniya sai dai shugaban hukumar ta who bai bayyana wanda yake nufi da siyasantar da annobar ba shugaban amurka donald trump ya sha sukar hukumar ta who saboda matakin da ta ɗauka wajen tunkarar annobar inda ya ce ta yi jan kafa da yawa sannan ya zarge ta da yawan yaba cana har ma ya yi barazanar dakatar da tallafin da amurka ke ba hukumar a karo na farko cikin sama da watanni uku mazauna birnin york za su iya zuwa siyayya cin abinci a waje da yin aski yayin da birnin ya janye da dama daga cikin dokokin kullen da ya saka birnin york ya shiga mataki na biyu na budewa a jiya litinin wanda ya kasance shine yanki na karshe a jihar new york da ya bude mazauna birnin sun yi ta murna da samun walwalar zuwa shaguna da wuraren shakatawa na waje sannan an buɗe wuraren wasanni kana ma'aikata za su koma bakin aikinsu duk da cewa da yawa har yanzu ba su koma ba wasu dai daga cikin manyan ma'aikatan birnin sun ci gaba da barin ma'aikatansu suna aiki daga gida birnin new york ya taba zama yankin da cutar ta covid-19 ta fi kamari a amurka amma a halin yanzu adadin waɗanda ke harbuwa da cutar na raguwa ita dai covid-19 cutar da ke haifar da coronavirus ta kashe sama da mazauna birnin na new york dubu ashirin da biyu shugaban amurka donald trump ya dakatar da bada takardun biza da ake bawa baki domin zuwa su yi aiki a nan amurka har sai zuwa nan da karshen shekaran nan a cewar trump ɗaukan matakin ya zama dole domin hakan zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin ƙasar da ya shiga mawuyacin hali sanadiyar cutar coronavirus da ayyukan da amurkawa suka rasa matakin ya shafi rukunin biza na h1b da kamfanoni da suka hada da na kere-kere suke amfani da ita wajen ɗaukan ma'aikata da bizar j1 da ake amfani da ita wajen musayar ɗalibai sai kuma visa L1 ta daukan manajojin manya-manyan kamfanoni a nan Amurka. Umarnin na wucin gadi wanda shugaba Trump ya rattaba hannu a kai a jiya Litinin ya haɗa har da bizar H2B wacce ma'aikata ke amfani da ita wajen yin aiki lokaci zuwa lokaci a nan Amurka a fannin da bai shafi ayyukan noma ba. Ko da yake wannan rukunin bizar wanda ke aiki a fannin sarrafa abinci ba da ma'aikatan lafiya da kuma masu ayyukan raino da noma. Ana yin hasashen wannan mataki da gwamnatin ta Trump ta ɗauka zai hana ma'aikata 'yan ƙasar waje dubu da da ashirin 525 ayyana kansa a matsayin waɗanda ba su da aikin yi a Amurka. Ministan harkokin wajen Masar Sami Shukur ya ce ƙasarsa tana son kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya hana Habasha ɗaukan wani muhimmin mataki na shirin gina madatsar ruwan da za ta rika samarwa da ƙasar wutar lantarki daga kogin Nilu ba tare da an kulla wata yarjejeniya ba. Kasar ta Habasha ta ce za ta fara cike gurbin tafkin da ake kira Grand Renaissance Dam a watan Yuli bayan da tattaunawar da suke yi da Masar da Sudan ta cije a wani mataki. A wata tattaunawa da kamfanin dillancin labarai na Associated Press Shukur ya ce, akwai nauyi da ya rataya a wuyan Majalisar Ɗinkin Duniya na magance duk wata matsala da ke barazana ga zaman lafiya tsakanin ƙasa da ƙasa. Yana mai cewa matakin da Habasha ke shirin ɗauka na gashin kanta zai iya haifar da wannan barazana. Masar dai ta dogara ne da kogin na Nil wajen samar da kashi 90 cikin ɗari na ruwan da take amfani da shi, kuma tana tsoron matakin da Habasha ke son ɗauka zai iya mummunan tasiri idan ba a kula da bukatunta ba. Ta masu dan wacce ta dogara matuka da kogin na Nil wajen samun ruwan da take amfani da shi, ta tsinci kanta a tsakanin wannan takaddama da ka iya jefa ta cikin mawuyacin hali. Hukumar zaɓe a Malawi ta ce tana da ƙwarin gwiwar cewa zaben shugaban ƙasa da za a yi a yau Talata zai kasance mai sayi hanci ba kamar wanda aka soke a baya ba wanda ya ba shugaba peter mutrika nasara shugaba mutrika na neman sabon wa'adin shekara biyar a karo na biyu ne yana fuskantar 'yan takara guda biyu shugaban babbar jam'iyyar adawa lazarus sakwira da kuma peter kawuni zaben da masu sharhi akan siyasa suka ce ba za a iya hasashen wanda zai yi nasara ba. shugaban hukumar zaben kasar ta malawi da chukwira ya faɗa a wani taron manema labarai da aka watsa ta kafar talabijin cewa to da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar hotanni za mu kuma farawa ne da tarayyar najeriya biyo bayan halin da duniya ta samu kanta a ciki na annobar cutar coronavirus hukumar alhazan najeriya ta ce tana jiran bayani a hukumance daga kasar saudiya akan ko za ta yi aikin hajjin wannan shekara ta dubu biyu da ashirin ko ba za ta yi ba amma ita ma hukumar sai ta yi nazarin ko ya dace ta shirya aikin hajjin ko bai dace ba wannan shine bayani da kwamishina mai kula da aikace-aikace na hukumar alhazan najeriya alhaji abdullahi magaji hardawa ya yi a wata hira ta musamman da wakiliyar sashen hausa na murya amurka a abuja madina dauda ga kuma yadda hirarsu ta kasance mun ba da sanarwa duka kamfanoni na jiragen sama masu sha'awar shiga cikin hidimar na aikin hajjin bana sun nuna sha'awarsu kuma sun zo mun zauna da su mun tantance waɗanda suka cancanta a ba su wannan damar da waɗanda ba su cancanta ba to galibi dama ana yin irin haka ba wai sabo ba ne ba wani muka kirkiro ba dama ana yin haka bisa al'ada don a tabbatar ba a samu katsewar tsare-tsare ba a tabbatar komai ya tafi bisa tsari tsari ko mai inganci so mun yi wannan amma ba mu kai gacin da za mu samu amincewar gwamnati ba balle ma mu ayyana ma duniya kwatsam sai muka samu takarda daga hukumar alhazai ta saudiya ta hannun ma'aikatar mai kula da harkokin waje ta najeriya cewa a tafi a hankali duka abubuwa masu muhimmanci wanda ya kai ga sa hannu a yarjejeniya da ababe makamantan haka a dakatar da su duk abin da ya shafi aikin hajjin bana suka ba da wannan shawara to kuma mu a mun aiki da wannan shawara mun ɗauke ta. kwamishina waɗanne abubuwa ne kuka fara yi na rage nauyin aikin hajjin. kamar yanzu misali da nake faɗa miki mun tantance kamfanonin da za su yi shiga jigilar alhazai mun tantance din mun gama amma ba mu kai ga gacin da za mu samu amincewar gwamnati ba saboda dole muka dakata so shi yasa har a yanzu duniya ba ta san su wane ne kamfanonin da aka amince da su ba don ba mu kai ga cin da za mu samu amincewar gwamnati ba amma ko muna shirye da cewa komai zai iya faruwa za a iya cewa anytime za a iya sanar da mu akan cewa to za a gudanar da aikin hajji nan a ci gaba da shirye-shirye to ba ma so a mana a dauke mu eh amma mu cewa a same mu cikin rikin cikakken shiri so dole wasu ababe wayan da za mu iya yi ba tare da mun yi hawan kawara ma wannan shawara da aka bamu ba so muna tafiya sannu a hankali kwatsam mun samu kanmu wannan al'amari ba wai a najeriya kaɗai ba ne duk faɗin duniya abun ya shafe su duk ƙasashe waɗanda suke eh, kai alhazai saudiya akan aikin haji wannan abin duk ya shafe su kamfanoni da duk suke hidima ma alhazai abin da ya kama mu jiragen sama da dai sauransu duk su ma wannan al'amarin ya shafe su kuma eh, bugu da ƙari saboda halin da ita saudiya ita ma ta samu kanta kamar yadda duk sauran kasashen duniya suka samu kansu na taɓarɓarewa tattalin arziki sakamakon wannan annoba da allah ya aiko su ma sai suka yi lissafi sai suka ga cewa akwai bukatar su ma su ƙara kudin haraji da suke karba a kan kayayyaki da hidimomi da ake yi a kasar wato goods and services suka kara abin da ake kira vat value added tax da ana karban kashi biyar ne bisa ɗari akan duk wani abin da aka yi ciniki ko aka yi gudanar sai suka ɗaga shi ya koma sha biyar bisa ɗari to kin ga duk wannan ababe ne wanda zai shafi hidimar aikin haji ko an ƙi ko an so saboda kuma ba wai aikin haji kaɗai ba duk abin da ke gudana a saudiya zai tafi zai zama na ƙarin farashi hauhawar farashin al'amura na rayuwa a saudiya so in alhazan ma sun je su ma za su iya samun kansu cikin wannan yanayi idan an amince a tafi makka waɗanne matakai kuka ɗauka na kare lafiyar alhazanmu abin da zai cutar da su ko ya sa rayuwarsu ta zama cikin hadari ba wanda zai kaunace su mu gwamnatin najeriya ba za mu so ba gwamnatin saudiya ma ba za ta so ba sau daga ya zama wajibi a ɗau matakai matakan nan da za a ɗauka kamar yadda faɗa miki akwai bukatar yin tazara a cikin al'amura misali a ce ɗaki wanda zai ɗauki mutum biyar bisa ciniki da da muka je muka yi mai yiwuwa yanzu in saudiya ta duba al'amarin ta ce a'a sai dai dakin nan ya wa mutane biyu to in haka ta faɗa haka sauran gurabe na mutum uku waye zai biya farashin dole wani ne zai biya haka a mota haka a jirgi in kika yi lissafi da irin wannan duka zai nuna miki cewa za a samu hauhawar farashin aikin fiye da na fiye da na da mu lokacin da muka zo shi shugabanmu ya ƙudiri ya ga cewa an rage farashin kuɗin aikin haji a najeriya fiye da yadda da aka saba kuma alhamdulillahi bisa yunkurin da muka yi da ciniki da muka yi da tantancewa da jiragen sama da masaukan alhazai kamar yadda na faɗa muke mun je saudiya duka mun sami rara ta sama da biliyan uku da wani abu akalla mun samu kashi goma sha biyar zuwa sha shida rara da muka samu akan irin wannan aka kwatanta da farashin da aka biya a shekarar bara so inda ba Allah ya kawo wannan annoba ba hakika maniyatan aikin hajjin bana da za su samu gara basa ne fiye da yadda aka saba To da magaran kuma wata kungiyar fararen hula da ke sa ido game da yadda ake tono arzikin karkashin kasa na Nijar da ake kira Rotab ce ta shirya taron fadakarwa game da matakan kiyaye cutar corona. Kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na wakilin murya Amurka da magaran Tamar Abari. Babban burin kungiyar ta Rotab da ta sanar da al'umma hadarin cutar da hanyoyin kauce mata na kariya. Ilyasu Bubakar na daga cikin tawagar kwararrun na Rotab da suka gudanar da waye kan. Maza da mata matasa da dattizawa sun zo sun saurari lakacawa lalle ciwo ne wanda bai da magani. Abin da ake iya mai magani shine a rigakafi. Ba ta kare ne har yanzu mutane da ya kamata a bi sau da a kiyaye. Ya kara da jan hankalin jama'a game da yadda cutar cutar har yanzu ta gagari manya-manyan kasashe masu karfin ilimin tunkarar duk wata cuta abu duk in ya shigo yana sabo yana wahal da har masana da waɗanda da ba su masaniya bisa ga abu har yanzu a matsayinsu na masana na duniya waɗanda suke tunkara wannan abu ba wanda yake eh to ya muku bayani ya ce muku a ah, wannan abin lokaci kaza zai kare hasashe ne akai kun ga shin wani lokaci cana an ce ya kare amma kwanan kuma kun ji an ce ya dawo mu ma Nijar ai kun ga an yi wasu kwanaki wanda sai da akai kwana uku ko hudu ba a taba samu ba sai gashi shekaran jiya gaba ɗaya kuma ya dawo abu ne wanda a daidai ranar yau kawai ba mu iya ce muku zai dawo dawowa ko baya dawo su waɗanda suka halarci wannan waye kai sun ce sun karu da abubuwa muhimmai wanda a da ba su san da su ba sunana muhammad a wannan waye kai shine ya kamata a ce tun da huri gwamnati ta yi wannan kungiyoyi masu zaman kansu su kadai ne suka allah ba su husa'a suka fahimtar da mutane a yanzu na zawata su akwai abubuwa da yawa wanda mutane ba su sani ba a yanzu mutane suka gane shi sunana salamatu to gaskiya wannan waye kai da ta zo ta yi ya mutane sun gamsu da abubuwa da dama wanda ba su sani ba ya kamata a kwatanta musu yadda za su kare kansu da kansu don su nisanci wannan ciwo na covid-19 ko mu ce ko coronavirus ana gaya musu yadda za su yi su kare kansu da irin matakan da ya dace su ɗauka. Bashir Sule, wallahi wannan waya kai da suka yi sun kyauta. Mun fahimta mun gane sosai da sosai. Amma a bar ɓoya gwamnati ta kara hutu ta wayan ma da jama'a kanta. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. To karfa a shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To za mu sake koma a jamhuriyar ta Nijar. a wata hira ta musamman da wakilin murya amurka birnin kwanni haruna mamman bako ya yi da alhaji sani mai kaset shugaban kungiyar 'yan kasuwar birnin kwanni shugaban ya bayyana halin da kasuwanci ya shiga a garuruwan da ke kan iyakokin nijar da najeriya sakamakon rufe iyakokin da ke da nasaba da matsalar tsaro da kuma yaki da cutar corona ga kuma yadda hira tasu ta kasance duk ɗan kasuwar da ya san wada da take to bai tunani da cewa yanzu shina jin daɗi amma idan matsala ta wulga kuma to ana diba matsalar nan da ta kawo wannan abu ya faru lalle ana cikin son a ga an buɗe boda ta eh, najeriya da ta ruhe to sai gashi kwatsam shi ko ga lura ta coronavirus kenan kaga matsala ta zambuyi shi kuma nan sai mun ka koma ruhewa to kaga abu ya zanga yan kasuwa kamar taruna in taruna saboda haka daman can muna addu'a da cewa to don Allah don annabi mutane su ci gaba da roƙon Allah a samu a samu bakin zaren nan saboda mi saboda ita kasuwa ita ce cibiyar ƙasa ko kuma cibiyar mutane domin ita cibiya matattara ce wadda duk abin da ka hada nan zai zuwa mai raba shi raba kowa shi dauna shi a ba ciki don kai ka ji karhin juya saboda haka idan ya kasance akwai matsala bisa haka dan kasuwa bai da wanda zai yi idan ka siyo abu a siye ba ya za ka yi ko da gidan kabali da jama'a ko ko ka te saya abu baka samu hanyar siyo shi ba ya za ka yi ko ko kai kana neman abu kana son ka saye shi baka iya zuwa inda za a siyo shi to wannan shine duk suka kawo waɗannan abubuwa kaga ana cikin matsaloli kuma ba haitar su an kai ba saboda haka abinda muke fata wannan dai na farko jama'a su ci gaba da roƙon Allah wannan shirutar ya zama ta ko tasa an gane ta wuce a buɗe iyakoki ɗaya kenan na biyu shi kuma iyakar da ya ruhe shugaban ƙasar najeriya shi ma ya gano dalilan da sa ya ruhe su in fa'ida ce ya samu in ba fa'ida ce ba ya gano dai duk tsawon da an kai na ruhe su to kuma na cikin wanda a fi su shiga ne kenan mu abin muke fata kai da kawon jama'a a buɗe jama'a su kai da kawo a yi da saisuwa. in ana sai da saisuwa to duk abin da ka ji an ce tala arzikin ƙasa nana zai bunƙasa in ko babu shi to wallahi kowace ƙasa babu wani tunkahon da za ta yi talaka zai ji babu daɗi mai kuɗi zai ji babu daɗi hatta da mai iko zai ji babu daɗi domin don sai an yi kasuwa ake ba shi hotanti in an ba shi hotanti shi kuma da hotanti zai tunkaho. to eh. kamar watakila eh, yanzu tun da an zo da eh, cikin wannan matsala ta baya ta coronavirus yalla a nan domin a bar mutane su samu walwala waɗansu na cewa ai hukumomi idan suka saki iyakoki ana ya rika ci gaba da duba lafiyar jama'a masu wucewa a ba hukumomi wannan tabbaci yalla su fahimci cewa suna iya budewa awo to ka gani an kai haka nan an ka kawo na'urorin da ka yan yanzu ka wucewa a dibi lahiyar shi a daidai sai a dibi lahiyar ka wuce zuwa kasuwancin ka in ka taiko kasuwancin ka ka dawo to ai muna in ka lura ba muna da matsala ba mu muna iya muyi wannan me ba ga shi ba yanzu in ka shiga maradi ko dosu ko abin ga sai an kara maka abu to in cewa za a yi an kara ma ka shiga kana shiga ai ai sai an ga ba baka lahiya na aka tsaye ka to in shi wanga turewa na dudu ba a san me yasa ruhi ba kenan ko da eh, ciwon na sa ruhi to ba a kara ma abin balle a gane lahiya kalmi balle ka shiga kenan yana da kyau mu yanzu nan a matsayin mu mu roki namu shugabanni su ma su roki dalilin ruhe buɗe ta Najeriya a buɗe da an kasanta a yi ta damar Najeriya dan jima da dan jima uwa ɗaya ba ɗaya ne. Ana iya cewa wannan abin ai ba tun da nan kan iyaka ga shi kilomita biyu uku sai Najeriya ana iya cewa su ma abin waɗanda dai akan iyaka ana iya cewa abin haya ya lalabe su. kai yanzu wani tun da an kalu ya buɗe ta Najeriya ba yanzu da ba koro da wata shigo ba bai zo bakin ma gidan kwasa da shi sami aka ciki saboda mi saboda yana kare mutumci ne kuma yana kare doka wancan da kokari ce wahala ta ta kai shi kokari shiga shi hito ba cikin ya ji daɗi ba in ya shiga hito dan lalabu da abin da zai lalabu shi komo su ma nasu da ka shigo nan ga su ma ba cikin suna jin daɗi na ba kenan kaga kowa mace shiki Najeriya tana mace Nijar tana mace mu yanzu kaga shugaban mu kamar ga da mun ji daɗin ta cewa a kara maka abu a diba in ba lahi kake maka ba ba hanya ta ba amma an kara kaga alkana lahi lumi sai ka ta yi ko harkokin ka koma in baka lahiya baka taya to inda shi ma haka an kai da babu wata matsala amma ko yanzu shi shugaban kasar mu ya kamata ya roki shugaban kasar Najeriya ko su zamana su tattauna tunda duk shugaban kasa shugaban kasa na a gani bisa ga abin da ya sha mu talaka kai ai maganin shi in ba haka an kai ba wallahi tattalin arzikin kasa ko wace da Najeriya da Niger babu mai tashi shi ta gaba ana iya cewa wannan ruhe boda ya sa 'yan kasuwa cikin wani hali na laha ulai a kasan wanda shago ne ya mutu tsakanin najeriya da nijar yanzu akan ruhe budan nan ka san iyakar wanda yanzu da mai kuɗi na sa shi kai yanzu shi aka sa shi ɗaukar kaya yanzu akwai mai shagon da dako na shi kai harka ba ta son bincike akwai wanda in ya tobe da dala ɗari gare ko dala hamsin sai kaya mamaki can da shi ka ba wani jika bel kai dai abubuwa sai da addu'a ai ta addu'a in an ka ce a wuce haka to ba ta daɗi don ba ta kyau To madalla hira ta musamman kenan da wakilin muryar Amurka a binnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya yi da shugaban 'yan kasuwar birnin Kwanni Alhaji Sani Mai Kaset. yanzu kuma ga abdulaziz adili toro ya shirya domin kamuna shirinsa na kowa bar gida kowa ya bar gida gida ya bar kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum mu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma yanzu barin bar bakon namu ya gabatar da kansa. To gare ka bako. Eh, assalamu alaikum. Eh, ina gaida ku kuma ina gaida kowa da kowa duka masu sauraron eh, ni sunana da Yunusa Muhammad Sani Abubakar kuma ni dan kasar Niger ne amma yanzu ina rayuwa a nan ga Amerika kamar yadda kuka ce. To Malam Yunusa za ka iya ce daga ina ka hito a Niger? To daga Niger da na hito ne daga jihar ta Doso. Eh, wani eh, dogon duki eh, ni na can ne cikin nijar mm, to kaɗan ba mu albarkacin bakin ka akan yadda iso na amurka ke faɗa mana kaɗan ya kai ka baro nijar eh to na yi karatu da ne na daga nijar da na yankin la harshen larabci da faransanci har dai daga can kuma na wuce kuma ne je kasan misira a kahira babban birnin misira can kuma ni ci gaba da karatu wanda an yi da jami'a a can eh, ni da jami'a na eh, wani jami'a na kiran shi al'azhar a can misira ka yi jami'a a nijar ko dai ka yi sakandare ne kawai ina eh, yi sakandare a nijar a wani makaranta na libya na kyan libya da suka yi Eh, da larabci ana ce mishi madrasatul al arabiya eh, shine ni Niger kamin in je a Misira don kuma je Masar kuma sai ni to ya kai eh, samu taimako zuwa a Masar an taimaka maka ne ko ko gwamnatin Niger ta tura ka domin ka je can kai karatu to a zuwa karatu kamar irin kusa a Masar suna ba da dakita da French Bruce mm, na karatu. Scholarship. Mm-hmm. Eh, ba shi ne, cikin shi ne samu. Eh, da wannan dai ne nake masar eh, karatu. Mm, da kai je masar to kayi karatun jami'a ka hora koko sai da kai a eh, sakandare kuma. a sai da ni kamar shekara ɗaya na koyan yare na larabci sannan kuma shiga sakandare sannan mu ci gaba ko da yake ma banda wannan ma na yi wasu karance karance daban wanda ba na wannan fanni na larabci ba a masar. me ka karanta a jami'a. kamar islamic eh, lo kamar shari'a na musulunci da kuma shari'a eh, a jami'an da ni da yake wanda ni kama yanki biyu ne ke da koyi akwai karanta shari'a na musulunci da kuma shari'a wanda muke kira eh, droit de french ko kuma law da ah, da english don su ne wanda game ne suke biyu su ne karanta a cikin jami'a din a shari'ar kanun ko shari'a wa kanun da larabci mm, mm. legislation droit da french kenan shekara nawa kai kana karatun shari'a can shekara Eh, kusan shekara eh, biyar ne ya jami'a ne mm, amma da yake kamin wannan na yi na jima tun da na yi hannu ka jami'a na yi karanci karanci kenan ka kammala ka kammala jami'a sai ka kammala ka samu digiri nan ka baro masar eh sai na samu digiri ma ana dan tsaya can na hawar aiki eh ina aiki ne eh, bayan digiri din sai ni bar masar eh to a can ah, kuna samu kuna aiki ko ku makaranta kawai ne kuke yi a ah, ina ana aiki Eh, wani lokaci eh, kamar ya dangana mutum ya ne experience in shi ke eh, don koyi wannan ne ke zai ba mutum dama ya samu aiki ko kuma mutum ya yi kanshi aiki na kanshi irin kamar business tsakanin yin masar da Niger ko kuma wasu wurare ko kuma aiki cikin wasu irin wurare hakan gare na abin na misal ko kuma na wasu kasashe da suke a nan masar hakan sai cikin irin wannan dai ne mun kai abin nan. Mm, a can yan nishar kuna da yawa a masar. eh a lokacin da ne ke can ni bar kamar da wanda ke sunayen suke rubuce a wuri na ambasi namu na kusan dai ɗari biyu zuwa ɗari uku ne yan Nijar da wanda yake karatu da wanda sun ida karatu kuma da wanda su kuma suna ba karatu suke ba haka ɗari uku da kuma ɗari biyu zuwa ɗari uku Eh, kuma maza da mata ne koko eh, maza da mata eh, maza da mata da kuma wasu masu iyalai wasu da sun yi aure da yalai da komi da family da komi da komi haka to mm. kasashen zan ce kamar Nigeria su Kamaru su Chad su ma suna ɗalibai a can kuma kuna hulɗa da juna kuna ganin juna eh duka akwai da yake eh, akwai ba ma wannan kasa su kaɗai ba eh, duka da ke a wannan karatu kusan akwai kasa tis'in da biyu ke da kwai kuma da yake duka ana hulɗa da juna eh, akwai na da kuce na afirka kuma akwai da ma ba na afirka ɗin ba kasa wajen inda da biyu to amma waɗannan ma da ce na kusa makwabta muna da hulɗa kwarai da su irin su Nigeria da Chad da sauransu ya eh, akwai kwarai akwai hulɗa ko da yaushe muna tare da juna harkan karatu harkan wasu abubuwa na murna ko kuma ba haka wadda kuma tare da juna muna abin. Eh, yanzu kamar in mutum yana sauran ka a Niger nigeria kamar da Chad wanda bai da ƙarfi bai da ɗallafi da zai iya kai shi a masar ya je karatu yana so ya je karatu da kansa wacce shawara za ka ba shi ya kamata ya yi idan yana da kuzari eh, zuwa karatu masar kamar bai da wani bai da wani wahala kwarai ba kamar sauran kasashe ne ba mhm. eh, da yake ma yana ga wannan kasashen da kuka ko da yaushe ma suna aika burus su eh, masarkin gwamnati na masar yana aika Eh, wani ko kuma ce jami'a din ta al'azhar ko da tana aika ma wannan kasashe eh, ko ce shekara ga mutanen da suke so su zo eh, to kun banda wannan ma zuwa karatu inda zuwa karatu ne mutum zai samu kamar visa na zuwa karatu bai da wani wahala kwarai kuma bai da nauyi kwarai tunda ko mutum in bai da kari in zai canza zai iya samu ya samu inda zai yi karatu kuma tara har ya samu wannan min haɗin ko burus ɗin bai ta da shi ba sannan kuma Eh, akwai aiki da mutum eh, aiki kuma zama da kanshi kuma. Kunji Yunus na asalin kasar Nijar mazaunin jihar Pennsylvania da ke na kasar Amurka mun gode da ka bamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa kuma haɗawa daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke babban birnin Washington DC kuma sati mai zuwa idan Allah ya yarda na gode kwarai. Da rago da masu zama. To yanzu kuma lokaci ne da Sule Mumuni Barma zai kamuna sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa taron majalisar sasanta rigingimun siyasa wato CNDP da ya gabata ya bar baya da kura ganin yadda wasu shugabannin jam'iyyun kawancen da ke mulki suka fara yi wa shugabannin hukumar zaɓe muzurai saboda rashin gamsuwa da yadda ake jan kafa akan maganar tsare-tsaren zaben 2020 lamarin da ya sa waɗannan jam'iyyu ɗibarwa hukumar ta ni kwanaki goma domin fitar da wani sabon jadawalin zaɓe na dindindin sannan sun ce dole ne a binciki kundin rajistar da hukumar ke tsarawa a yanzu haka. jaridar l'eclosion na cewa ana ci gaba da bankaɗo sabbin bayanai a badakalar kudaden da aka wawure a ma'aikatar tsaron nijar a baya-bayan nan kamfanin ansa na kasar faransa ne ya buƙaci a biya bashin miliyan 880 na sefa da ya ce yana bin ma'aikatar tsaro ta hanyar wata kwangilar samar da na'urorin tattara bayanan sirri da aka baiwa kamfanin na ansa a shekarar 2018 jaridar lukanar amfiri ta ce gwamnatin nijar ta yi amai ta lashe sakamakon wasu matakan da ta ɗauka masu cin karo da juna a farkon watan nan na yuni jaridar ta ce kamar yadda aka saba idan wata sallah ta zagayo a wannan jikon ma shugaba isu muhammadu ya ɗauki matakin yin ahuwa ga fursunonin da shekarunsu suka haura sittin a duniya ta hanyar wata takardar da ya saka wa hannu a ranar ɗaya ga watan yuni to sai dai a yayin da mutanen da matakin ya shafa ke gab da fita daga kurkuku kwatsam aka ce da su shugaban ya canza ra'ayi saboda haka a maimakon su 'yan shekaru sama da saba'in ne matakin ke shafa abin da ake ganin an yi ne da nufin ci gaba da tsare fursunonin siyasa da hafsoshin da aka kulle a gidan yari saboda zargin su da yunkurin juyin mulki. mu rufe sharhin da jaridar lactualite wacce ta bayyana cewa Kungiyar sai da yawo ta shiga yunkurin ceto shugaba Ibrahim Bubakar Keta daga hannun 'yan kasar Mali sakamakon matsin lambar da yake fuskanta akan bukatar ya shiɗa daga mukaminsa a bisa zarginsa da gazawa. jaridar ta ce a ƙarshen makon jiya ministan harkokin wajen jamhuriyar nijar da wasu takwarorinsa na ƙasashen ecowas sun gana da ɓangarorin da ke wannan takaddama domin samar da masalaha a tsakaninsu ta yadda za a kauce wa barkewar wani sabon rikici a yankin afirka ta yamma sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni sufa abdullahi nake